muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na dawowa bakin waɗannan darussa da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka na adda'uwar dawa karatun da muka kwana a kai mun karanta fasali da aka mishi take da al-ma'asiyatu تجعل العاصي la غيرة له cewa mai saƙo saƙon Allah takan mai da mutum ya zan ba shi da kishi ɗaya daga cikin illa da saƙon Allah take yi ma wadda ya doge akan saba ma Allah shine takan fitar da kishi a cikin zuciyarsa takan fitar da kishi a cikin manufofinsa malam ya ce wannan kishi kamar janareto ne a jikin ɗan adam duk lokacin da wannan janareto ya zan baya iya harbawa to babu yadda za a yi mutum ya iya wani yunkuri da zai iya samar da alkhairi makansa a duniya ko a lahira a ƙarshen fasalin malam ya ce wa matsalul ghairati fil qalbi misalin kishi a cikin zuciya malam ya ce mithlul quwwa allati tadfa'u al marada wa tuqawimuhu kamar misalin sinadarai ne halittu ne na jiki wadda suke fada da cututtuka kowane mutum ba akwai ababen da Allah ya sami shi na garkuwa ma jikinsa ba wadda duk lokacin da cuta ya shiga cikin jikin za su iya yaƙar wannan cutan wani har su da shi a jikin ba tare da mai gangan jikin ya san an yi wannan faɗan ba har sai lokacin da ita ƙarfin ƙwayoyin cututtukan suka yi rinjaye akan wannan garkuwan gangan jikin kafin mutum ya fara jin yanayin jikinsa yana canzawa to malam sai yace misalin kishi a jikin mutum kamar misalin wannan garkuwan jiki ne mun gane ko Allah allati ul marada wanda yake tunkude cuta wato qawimuhu ta yi gaba da gaba ta kalubalanci duk wata cuta da za ta tinkare ɗan adam fa idza zahabatil quwwatu to daga zaran wannan garkuwan ya lalace daga zaran wannan garkuwan ya gushe gabarin jikin ɗan adam wadda da da'u almahal ƙabilar to cuta sai ta sami masauki a jikin mutum zama a mafahimta? daga lokacin da aka ce wannan garkuwa da take kare gangan jiki ta sami matsala ta yi kwalaf to nan duk kankantar cuta da za ta afkowa mutum to sai ta samu waje ta zauna ta yi ta yaduwa ƙarshe ta ta yi rinjaye a kansa ƙarshe ta naka tashi to haka kishi yake a jikin mutum wato kamar shi ne garkuwa na manufofi garkuwa na imani garkuwa na kyakkyawar rayuwa duk abin da zai zo ya taɓa ɗan adam wannan kishi da yake zuciyarsa wannan kishi da yake jikinsa shi yake yaƙan gurɓatattun ababa da za su lalata wa mutum imani da za su lalata wa mutum manufofinsa na kwarai walam yajid jafi'an sai ya zan mutum ba shi da abin da zai iya kuɗi mishi jama'a mun fahimta idan ka ga mutum yana satan dukiyar jama'a kishi ne ba da shi wannan sinadarin ne wannan garkuwar ce ta mutu idan ka ga mutum bayi kishin iyalansa bayi kishin 'ya'yansa bayi kishin al'ummarsa bayi kishin ƙasarsa bai kishin ci gaban al'ummata kishi ne bai da shi to dama daga lokacin da wannan tiriri na kishi ya bushe gabarin mutum to da shi da a haɗa kai a cuci mahaifinsa za a iya haɗa kai da shi a cuci garinsa za a iya haɗa kai da shi a cuci jiharsa za a iya haɗa kai da shi a cuci ƙasarsa za a iya haɗa kai da shi a damfari babansa ko a damfari mamarsa saboda wannan tiriri wannan garkuwa da ke ba ma manufa kariya garkuwa da ke ba ma rayuwarsa kariya wannan garkuwar ta gushi malam ya ce makana wannan cuta da za ta shiga gangan jiki sai ta samu wajen zama fakanar halaku shi kenan kawai halaka sai ta tabbata allah ya tsare malam ya ce wa mafaluha masalul sayasi misalin abinda muke magana a kai na kishi kamar misalin bauna ne wannan irin saniyan jejin nan ko haka ne ko matsalu sayatil jamus misalin kaho ne na wannan bauna din bauna ake ce mata ko to misalin kahonta ne allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi wadda da wannan kahon yake kare duk wata barazana da za ta zo mishi duk abin da zai zo mishi wannan kahon zai sa ya ba da kariya ya tunkuɗe duk abin da zai zama mishi barazana fa'iza kasara lokacin da wannan kahon ya karye ko kufirar aka karya shi fama a fiye a duhu to abokin gaban shi yanzu zai sa tsammanin zai yi nasara a kan shi don me don ya gaba shi da kahon fasali na gaba alma'asi tubhibul haya sakon Allah yakan tafiyar da kunya a tattare da mai imani yakan tafiyar da kunya a game da ɗan adam saba ma Allah ɗaya daga cikin tsautsayi da kasada da sakon Allah ke da shi shine yakan tafiyar da kunyan mutum jama'a mun fahimta shi kunya kunya a tattare da mutum kamar shi ne sinadari da yake controlling ɗin imanin mutum kunya shi yake control ɗin imani daga lokacin da ba kunya babu yadda za a yi a sami imani kamar wata jaka ce ita ce mai daidaita sahun mai daidaita al'amuran imani mai haɓakar da shi gaba kamar abin murɗa murɗawar rediyo ne ko tv ba da shi ake sakin duk abin da za a yi ba to haka kun yayi ki. hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi dan umar al'imamu hakim ya fi da hadisin al'imamu bukari ya fi da hadisin a cikin al'adabul mufrad annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-haya'u wal imanu urana'u jami'an urana jam'i ne na karin ƙarin shi ne abokin da ba a rabuwa da shi ko yaushe ana tare da shi annabi ya to da kunya da imani suna da kyakkyawan ƙawance wadda ba su rabuwa idan rufi'a ahaduhuma idan aka ɗauki ɗaya rufi al'akar annabi ya ce an ɗauki ɗaya in dai kaga ba kunya tattare da mutum annabi ne ya ce to ba imani tattare da shi domin ƙawaye annabi yake tare suke duk inda kaga imani akwai kunya abun duk inda kaga kunya akwai imani abun idan aka ɗauke ɗaya annabi yace an ɗauke ɗaya saboda haka shi kunya kamar abokin tafiya ne na imani kasan idan ka samu wadda baya tsoron Allah baya son gyara baya son nasiya in an mishi magana sai ce ai imani a nan yake inda akwai imani a nan din ba za ka zama maras arziki ba shi yasa malamai da suka zo ta'arifin imani da suka zo ta'arifin imani suka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil wa amalun bil jawari yazidu bi ta'a wa yankusu bil ma'siyah suka ce imani duk inda ka ga ta'arifin imani in dai abun ahlus sunnati wal jama'a ne imani yana tare da aiki ne dal da ƙarya ne a ce akwai imani kuma ayyukan ka munana ne jama'a mun fahimta saboda haka da suka zo fassara meye imani sai suka ce imani furuci ne da ake furtawa Ka yi kalmar shahada ka tabbatar ka yi ikirari da imani sannan ka kudurci abinda ka furtan a cikin zuciyarka abu na uku kuma ya shiga aikinka duk inda ka duba a cikin alkur'ani za ka samu allah na maganin innan labina amanu ne wa amilus salihati imani da aiki imani da aiki shi yasa malamai suke cewa aliman aliman al-iman ma'anahu at-tasdiq idan aka ce imani imani shi ne gaskatawar da take kunshe da yunkuri akan abin da ka gaskata misali inda za mu ba da misali yadda malam yake zaune sai na ce mishi malam ga kunama a kafadarka Allah ya sauwaje idan na taimi shi ga kunama a kafadarka to abinda ake so na yi shiru na kalle shi ya gaskata maganar ko bai gaskata maganar ba yunkurinsa shi zai nuna idan ya yi tsalle ya gaskata ko bai gaskata ba amma in na taimi shi ga kunama a kafadarka sai ya ce malam Allah ya saka da alkhairi ya yadda saboda ka ba cewanka ka yi imani shine imani ba idan ka gaskata yana tare da aiki da abin da aka gaya maka wannan shine alamar cewa ka yi imani ka gaskata abin da aka gaya maka jama'a mun fahimta amma ka ce ka yi imani ka yi imani amma kana zaune babu abin da ka yi da ke tabbatar da ka gaskata wannan maganar to baka da bambanci da wadda aka ce mishi ga maciji a gaban ka yace na gode cewa ya gode in ya yarda macijin da gaske ne zai ce ya gode ya tsaya abu alama ce ka bai yarda ba to ka'idar imani sai aiki ya shiga cikinsa furuci ya shiga cikin aiki wannan shi ne ake ce mishi imani jama'a mun fahimta kunya kunya yana tare da imani saboda ka duk inda ka ga gurɓataccen aiki abin da ke haifar da shi ko dai rashin imani ko kuma raguwar imani domin imani yana karuwa imani yana raguwa imani yana karuwa imani yana raguwa saboda ka gwargwadon yadda aka samu tawayar imani to gwargwadon yadda miyagun ayyuka suke suke taruwa akan mutum gwargwadon yadda ayyukan alkhairi suke yawa gwargwadon yadda imani yake karuwa jama'a mun fahimta saboda ka annabi yace da kunya da imani ƙawaye ne suna tare ɗal da ɗal suna tare tit da taya annabi ya ce in an ɗaga wannan an ɗaga wannan saboda haka duk wanda kaga yana yunkurin kai kansa zuwa ga abin da zai tafiyar mishi da kunyarsa to kamar yana kai kansa ne zuwa ga abin da zai tafiyar mishi da imaninsa ya tabbata a cikin hadisi al-imam al-bukhari yake da hadisi shi ma hadisin abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar yake cewa marra رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعز أخاه في الحياة wataran annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum daga cikin mutanen madina ya ajiye dan uwansa yana mishi fada akan kunya kai kunyan ka yayi yawa kai kaza kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza kaza fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da'u fa innal haya'a min al-iman annabi ya ce karabu da shi da kunyarsa kunya yana daga cikin imani kunya yana daga cikin imani to amma ya sha bamban da galibin abinda kuma mutanen mu suke fassara shi kunya shine kunya jama'a mun fahimta ko ka samu da yawa mutane abinda ba kunya bane shi suke ɗaukansa kunya abinda kuma kunya ne ba su dauke shi kunya ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masabansa istahayu min Allah haqqal haya annabi yace ku ji kunyan Allah iyakar jin kunya ka kaddara kamar kai ne kake da mai gida ko uban daki ya baka gida ya baka mota ya maka duk abin da ya kamata a ce ya maka sai ya zo ya same ka keke da keke kana gulmansa akwai abin kunya ko babu Allah ya ce ku kunyar Allah iyakar jin kunya babu rashin kunya mafi muni kamar ka saba ma Allah tare da ba abin da Allah bai maka tare da ba abin da Allah bai maka sahabbai suka ce ya rasulullah inna lanastahi walhamdulillah suka ce ya rasulullah muna jin kunya mun gode ma Allah annabi ya ce laisa zalik annabi ya ce ba wannan nake nufi ba ba wannan kunyan nake miki ba irin wadda kuke cewa kuna walakin al-istihya min Allah haqqal haya jin kunyan Allah iyakar jin kunyan Allah an tahfaza ra'asa wa ma wa'a annabi yace ka tsare kai da abin da kai ya kunsa Na hawla wala quwwata illa billah malamai suka ce tsare kai da abin da kai ya kunsa kan kar ya duka sujuda ma wani wadda ba Allah ba in ya duka ma wani wadda ba Allah ba kai ya yi rashin kunya ma Allah yana daga cikin tsare kai da abin da kai ya kunsa gani wa kullum mu'mini ne gurgu min absari Allah yake ku dinga rinsa ganin ku daga kallon haram ji ji inna sam'a wal basara wal fu'ad ji da aka maka ba an maka ne ka sake shi ka yi ta jin abin da kaga dama ba akwai dokoki akan jinka abin da za ka faɗa akwai dokoki akan na karbo da kowace illa Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiba wa yake zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya da ba gaskiya bai jingina ma Allah yadda muke karatun nan abinda aka wajabta maka abinda aka wajabta maka ko alqur'ani zaka fassara dole ka kudurce a ranka ala Lahi wa ala muradi rasulillahi ala ma za'a bihi rasulullah kar ka zo ka zauna akan kujera wata ilma sai an an ja maka baki na tilawar alqur'ani sannan lokacin da zaka yi bayani ga qur'ani ka bude ga alaran ma a gefe gashi a cikin masallaci ne gashi akan mimbari ne sai ka isar wa mutane da saƙonka ba na mai littafi ba idan kana so ka isar da saƙonka sai ka je gidan rediyo nan ne kowa ya ji ka ya san cewa saƙonka kai kake isarwa sai ka je ka rubo wani fili na siyasa amma a gabatar da karatun alkur'ani ka gabatar ka bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda duk wanda zai saurara zai dauka sakon Allah ne amma kai kuma so kake ka isar da wata manufarka ko ka burge wani ko ka ba mu wani haushi wannan kire ne ma Allah annabi yace jin kunyar Allah jin kunyar Allah shine tsare kai da abin da kai ya kunsa ya shafi harshe domin harshe na daga cikin abin da kai ya kunsa tsare ka daga cutar da bayan Allah annamimanci ne giba ne faɗin wani abu da zai je ya dawo akan mutuncin wani ko wani barna a tsakanin al'umma annabi ya littafa musu ya ce wannan shi ne jin kunyan Allah jama'a muna fahimta to ɗaya daga cikin haɗari na tafiyar kunya na tafiyar kunya shine sakwarkwacewan imanin mutum to malam yace al-ma'asi tubhibul haya sabon Allah yana tafiyar da kunya mun dan ja bayanin akan kunyar ne domin mutum kar ya dauka ta don kunyar ya tafi babu komai don kar ka dauka ta in kunya ya tafi babu komai akwai matsala akwai matsala malam yace wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobi bala'i da mutum zai shiga a sanadiyar sabon Allah malam sabon Allah bai ba sabon Allah bai ba yana daga cikin ukubobi da mutum zai gamu da su sanadiyar saƙa ma Allah zahabul haya ne tafiyar kunyarsa allazi huwa maddatu hayatil wadda wanda ne sinadari na rayuwar zuciya ba zuciya sai ta rayu tukunna mutum ya samu ingantacciyar rayuwa ba to ɗaya daga cikin haɗari da tsautsayi na tafiyar kunyan mutum shine tafiyar da sinadarin da zuciya take rayuwa da shi zuciya kuma yan uwa shine mutum shine mutum goron sallar da muka gabatar a nan sati da ya gabata shine zuciyarka ita ce limaniyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ala wa inna fil jasadi mudda hadisin bukhari ne annabi yace ku saurara ku ji a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan salahat idan wannan tsokar ta gyaru salahal da kullu annabi yace duk mutum ya gyaru wa fasada idan wannan tsokar ta gurɓace, ta lalace fasadal da kullu duk jiki ya gyaru zuciya za ta iya ma komai ta waye, amma ba wanda ya isa a wani sashin jiki ya iya ma zuciya tawaye annabi ya ce in ta zama ta kwarai dole hannu ya bi dole gani ya bi dole ji ya bi dole kafa ya bi annabi ya ce duk jiki ya bi idan ta gurbata annabi ya ce duk jiki ya gurbata domin hannu bai isa ya ce ba zai bi ba ita ce mutum ko ba ita ba ita ce tun da annabi ya ɗora kyautatuwar mutum duka a kanta idan ta kyautatu dukkan mutum ya kyautatu idan ka gurɓata dukkan mutum ya gurɓata a sai ita ce mutum yadda ita ba wadda zai iya mata tawaye ita kuma takan iya ba da umarnin da ba haka bane abunta za ta iya kana bayani da wani ta ce ka ce mishi ka yadda kuma ita ba ta yarda ba kuma ka bi umarnin ka ce ka yarda shi yasa ko a hausance ai addu'an da muke yi Allah ya sa mu ci karfin zuciyar mu ko saboda in mun ci karfin zuciyar mu mun yi nasara a rayuwa to idan mun fahimci wannan da kyau sannan zuciya ita ce gurbi Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana da littafi dalilin saukar da wannan littafi saboda al'imani da shi ya aiko manzanni saboda al'imani da manzanni ranar alkiyama Alaƙar da ke tsakaninmu da Allah shi ne imani idan ka ɗauke imani ba wani wadda ya isa ya kewaya ta wani kuma sai yana da alaka da Allah alakar bayi da Allah shi ne imani da Allah A kan imani nan za a yi misali kan wannan matsalar imani za a yi kisafi kan matsalar imani aka yi tanadin wuta ko aljanna to wannan imani da matsayi da yake da shi wadda aka ɗora duniya da lahira da hukuncin duniya da lahira a kansa Allah da ya zo zaɓa mishi anguwa ya zo zaɓa mishi gari ya zo zaɓa mishi ɗaki Allah sai ce inda nake so ya zama matattararsa zuciya nan ne mazaunin imani zuciya babbar waje ne ko kuma ba babbar duk abin da za a yi a sha'anin imani a ina imanin nan za a ba shi masauki Allah ya ce a zuciya yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace inna allaha la yanzuru ila ajsamikum allah bai duban gangan jikinku wannan mai kiba ne wannan ramin ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan ku shafa wala ila suwarikum Allah bai kallon surar ku wannan fani ne wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne walakin yanzur ila qulubikum wa fi riwaya wa a'malikum sai dai Allah zuciya yake kallo yanzu gashi mun zauna duka mu yi karatu wallahi malam ko alqur'ani ka dauka zaka karanta abinda Allah zai fara duba zuciyarka idan zuciyar ba manufarka ba za ka karanta ne saboda ka burge saboda a ka iya karatu saboda wata manufarka ba zai yi alaka da kai ba karatun alkur'anin ba ne zuciyarka zai kalla da wata manufa ka zauna da wata manufa ka ɗauki alkur'ani da wata manufa ka ba da kuɗinka a gina masallaci ko a gina makaranta annabi ya ce allah zuciya yake kallo jama'a zuciya ai babban al'amari shi yasa wani malami daga cikin magabata yake cewa allah wadaran wanda ya damu ya gyara ado da kwalliya ya yi ado da kwalliya ma'adin da mutane za su kalla idan ka mutum ya je ya ba da ɗari biyar an wanke mai hula tana tsalle, ba don ya kalla ba ne don mutane su kalla ne ai shi kan ai a kansa take zai dinga tafiya yana cirewa yana kallo yana nema ne ina ya yi ado ne idan mutum ya je aka mishi aiki a rigansa ya yi ne don mutane su gani zai dinga tafiya yana kallon aikin ne malam ya ce allah wadaran wanda ya gagara gyara inda allah zai kalla amma ya damu ya gyara inda mutane za su kalla ya damu ya gyara inda mutane za su kalla amma bai damu ya gyara inda mahalicinsa zai kalla ba annabi ya ce shi Allah zuciya yake kan zuciya ai tana da babban al'amari wannan zuciyar ita ce ma'auni a ranar alkiyama Allah ya ce yawma la yanzu umaru wala banun illa man atallaha bi kalbin salim bi kalbin salim bi kalbin salim malam in dai maganar addini ne ka ajiye komai kawai ka yi kokari ka samu nagarta ka samu tauhidi ka samu kyakkyawar aqida ka yi aiki da abin da kake karantawa domin ka samu kira a ranar alkiyama wannan shine last solution a rayuwarka zuciyarka ta zan kyautatacciya ta zan tsarkakakkiya zuciya ce ta zan wankakkiya wadda da ita ake karɓan mutum a ranar alkiyama yan uwana kun fahimta ko to malam sai yace wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobi ko ro da sabon Allah ke ma mutum zahabul haya'i shine tafiyar imani allazi huwa maddatu hayatil qalbi wadda wannan kunyan ita ce sinadarin rayuwar zuciya yanzu ba mun yi magana akan zuciya ba mun kuma fahimci zuciya ita ce komai da komai ko to tafiyar kunya shine tafiyar sinadari na rayuwar ita zuciyar ashe idan kunya ya tafi zuciya ta shiga uku ta lalace malam yace wa huwa aslu kulli khairi sannan rayuwar zuciya shine asalin kowane alkhairi samun kunya tattare da mutum shine asalin kowane alkhairi wa huwa aslu kulli khairi shine asalin kowane alkhairi wa zahabuhu tafiyar kunya ga barin mutum zahabul khairi azma'ihi tafiyar alkhairi ne dukkan idan kunyar mutum ya tafi alkhairin sa ya jama'a mun fahimta kasan wani da kansu zai ce bari in je in yi rashin mutunci ba a rashin mutunci duk abin da za ka yi ka yi na mutunci karka yi alaƙa da wadda zai koya maka rashin mutunci karka yadda kama kanka tarbiyya ta rashin mutunci malam ya ce wa huwa kulli kai shine asalin kowane alkhairi wa zahabuhu tafiyar kunya zahabul khairi jima'i tafiyar alkhairi ne baki daya wa fi ya zo a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace al haya'u khairun kulluhu alhaya'u khairun kulluhu annabi yake kunya dukansa alkhairi dukansa alkhairi hadisin bukhari alhaya'u khairun kulluhu kunya dukansa alkhairi ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula yana daga cikin abinda mutane suka rita na zantuttukan annabawan farko akwai wata ƙa'ida da annabawan suka tafi a kai wannan haka mutane suka riski kowane annabi yake faɗa idan lam tasali in baka jin kunya fasna amma ita ka aikata duk abin da ka so ma'ana in baka jin kunya nan ne zaka iya aikata duk abin da kake so ka san wani ba shi da mai tashi ba mai hannu yau in yace ba zai yi ba duk garin nan ba ne zuwa yake shi sai yayi saboda shi bai da yanayi faɗa, idan ya ce kuma zai yi ba mai hana shi to alamar ba shi da kunya idan yana da kunya akwai wadda in ya gani a anguwan da shekarunta wani furfurarsa kawai in ya kalla zai fasa abin da ya sinu shi bai idan lam tastahi fasna ma ita. idan ba ka jin kunya ka aikata duk abin da kake so ma'ana duk wanda ba shi da kunya shi ne yake iya aikata duk abin da yake so a rayuwa malam yace wa fihi tafsiran akwai fassara biyu akan wannan hadisi ahaduhuma fassaran farko annahu ala tahdidi wal hadisin yana magana ne akan razanarwa da kuma bayani akan narkon azaba ba cewa aka yi ka yi duk abin da kake so ba ba ya ce fasna amma shi ita ba idan baka jin kunya yi abin da duk kake so to ba wai umarni ne aka ka ba a'a Allah a Qur'ani an yana gaya mana irin haka sai ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso yayi imani wanda yaso ya kafirce to ba wai izini aka baka kaje kai kafirci ba irin ana dama kunnan nan kullum ya amadu ala shafiyati Allah yake kowa ya je ya duba hanyar da ta mishi bi to ba wai ana baka izini ka je ka dubi hanyar barna ka bi bane amma ana ja maka kunne inna hadainahu sabila ma shakiran wa in ma kafura kaman kai ne ka aiki yaro sai ka sai mishi kuma ka je ka zauna sai mishi da kai ya je zauna kana bashi murne zai zauna ne ina kana ja mishi kunne ne in ya zauna akwai matsala ko to irin wannan ne suka ce abin da Allah ke nufi cewa duk wanda bai da kunya zai aikata abin da yake so to nan fa na amma shi ita ma'ana aikata abin da kake so da ka ga abin da ba ka so in dai kai mara kunya ne to annabi yake da ka ga abin da ba ka so ka je kai kai abin da kake so wal ma'ana malam yake ma'anar wannan gaba mallam ya sahi ma'anar wannan hadisi mallam ya sahi duk wanda bai jin kunya fa innahu yasna'u ma sha'a to zai iya aikata abin da yake so min al na munanan abara duk wanda ba shi da kunya to zai iya aikata miyagun ayyuka da ransa yake so iz alhamir ala sarki ne, alhamir ala sarkiha alhaya domin dama da zai sa ya gagara aikata waɗannan miyagun ayyukan shi ne kunya kunya ne zai saka mishi biri idil hamil alakarfiya alhaya domin dama abin da ke taka wa mutum birki gabarin sabon Allah gabanin yin abin da ba daidai ba a cikin al'umma shine kunya to idan mutum ba shi da kunya kaga kenan kamar yana da certificate na yayi abin da yake so malam yace fa idza lam yakun hunaka haya'u idan ya zan babu kunya kwata-kwata tattare da mutum yarda'uhu anil qaba'i wanda zai juyar da shi ya hana shi aikata munanan ayyuka fa innahu yuwaqi'uha to zai afka da wannan mummunan aikin dama kunyar Allah kunyan bayin Allah wannan shi zai saka mishi birki to bayi ji bayi ji bayi kin kunyar kowa wani za ka samu hira ne da budurwa ana wucewa ana tafiya sallah yana tsaye da budurwa yana kallon kowa liman ya wuce ladan ya wuce kowa ya wuce ba ruwansu da kowa ba su ganin girman kowa a yi sallan ba su yi sallan ba tun ba har in sha suna zaune kuma ba wani duk anguwar wadda za su gan shi su rusu na mishi to dama in mutum ba shi da kunya ai zai iya yin abin da zai malam ya ce fa idan lam yakun hunaka idan ya zan babu kunya tattare da mutum yarda'uhu yarda'uhu an al-qaba'i wanda zai juyar da shi ya hana shi aikata munanan ayyuka fa innahu wuha to zai afka ma waɗannan munanan ayyuka wa hadha tafsiru abi ubaida wannan shine fassara da abu ubaida yayi ma wannan hadisi asani fassara na biyu annal fi'ila aiki da mutum zai aikata idan lam tastahi minhu min Allah fa'alhu cewa idan dai ba abu ne da ake jin kunyan Allah wajen aikata shi ba to aikata kayansa ma'ana abu ne na halal Allah bai hana ba ba abin kunya bane a yi shi ba abin kunya bane a yi a wajen Allah to ka aikata kayanka kun ji fassara na biyu da malamai suka bashi cewa annal fi'ila duk wani aikin da mutum zai aikata idza lam tastahi minhu min Allah matukar dai ba aiki ne da zaka ji kunyan Allah akan sa ba ma'ana ba laifi bane ba barna bane fa'alhu to ka aikata kayanka wa innamal ladhi yanbaghi tarkuhu aikin da shine ya dace a bar shi huwa ma yustahaya minhu min Allah shine aikin da ake jin kunya in an aikata an yi wa Allah rashin kunya to wannan aikin shine ba a baka dama ka aikata ba a matsayin ka na mai kunya sai ka ji kunyar Allah amma matukar Allah ya halatta maka babu wani abin kunya da tare da shi suka ce to abin da hadisin ke nufi in dai abin ba abin jin kunya ne a wajen Allah ba ka aikata kayanka mun ji fassara na biyu duk da cewa fassara ta farko ita ce fassarar da jumhurin malamai suka yi ma hadisi wa hada tafsirul imam ahmad haka ne ko fi riwayat hani wannan shine tafsir eh fassara daya daga cikin shine fassaran da al-imam ahmad yayi riwayar ibn hani fa ala al-awwal saboda a cikin waɗannan fassarori guda biyu idan mun ɗauki fassaran farko ya kunu tahdidan sai ya zama razanar ne cewa in baka da kunya ka aikata abin da kake so kai ma ka ga abin da baka so ka kauli ne kamar faɗin Allah da ce wa amalu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuke so ba mun ba da misali a baya ba to da Allah ce wa amalu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so Allah ya bada certificate ne kowa zai yi abin da ransa yake so yawa ana gaya muku dai cewa duk wanda ya aikata abin da yake so jama'a zai ga abin da ba kullum in za ka yi aiki kai daidai in za ka yi aiki kar ka dinga yin abin da kake so ka dinga yin abin da ya dace abin da ya dace nan shi ne kake so ko ba shi kake so ba ka yi abin da ya dace kar kai a rayuwarka ka ajiye makanka ka'ida abin da za ka yi kawai shi ne abin da kake so to ka dinga cin karo da abubuwan da ba ka so hmm. Allah ya samu dace. wa ala sani to idan kuma mun duba fassara ta biyu ya kunu iznan wa ibaha sai ya zama izini ne da halarci cewa abin matukar dai ba saɓon Allah ba ne ba laifi ba ne domin shi ne abin da aka shar'anta ma ka ji kunyar Allah wajen aikatawa to idan ba haka ba ne an baka izini an halarta ma ka aikata wannan aikin jama'a mun fahimta ko? fa in ƙila malamin ce to idan aka ce fa hal min sabilin ila amlihi ala ma'ana yayi shin akwai dama akwai wata hanya da za a ɗauki hadisin akan waɗannan ma'anoni guda biyu dukansu idan mun zo fassarawa mu fassara da wannan mu fassara da wannan kuma mu ce duka ta ne ya shiga karkashin su kun gane magana yanzu ba an yi fassara biyu ba to abinda malam yake cewa shin zai yiwu fahal min sabil akwai wata dama akwai wata hanya ila hamlihi ala ma'anayaini da za mu ɗauki hadisin mu ba shi waɗannan ma'anoni guda biyu duka ƙultula malam ya ce a ba zai yiwu ba dole a ɗauki fassara ɗaya a ba mu hadisin ko dai fassarar farko ko fassara ta biyu jama'a mun fahimta ƙultula malam ya ce na ce a wala ala ƙauli mai ya hamilul mushtarak ala jami'i ma'amili ya ce kuma ba za mu ɗauke shi akan maganar wadda yake ɗaukar duk wani abu da ya haɗa ma'anoni da yawa akan ma'anarsa ba jama'a mun fahimta kultula yace a wala ala qawli man yahmilu al-mushtarak ala ma'anihi ala jami'i ma'anihi sannan kuma bara mu dora hadisin akan maganar waɗanda suka ce akan ɗauki akan dauki kalma da take ɗauke da ma'anoni da yawa a ɗorata. ta akan wannan kalmar kuma duka ma'anoni a yi aiki da su ma'ana akwai kalma da za ka samu ko magana da za ka samu maganar za ta ɗauki wannan fiskar ta ɗauki wannan fiskar jama'a mun fahimta ƙa'ida ce da malamin tafsirin alƙur'ani suka ajiye cewa duk abin da ka zo za ka fassara a cikin alƙur'ani kalmar da za ka fassara ka kalle ta idan kalmar za ta iya ɗaukan ma'anoni da yawa ita kaɗai za ta ɗauki ma'ana kamar goma ko ashirin kuma kalmomin duka ma'anonin duka babu wadda ke warware ɗan uwansa to first class tafsirin alkur'ani abun shine ka fassara wannan jumlar ka fassara wannan lafazin da dukkan ma'anonin duka su shiga wannan na nuna faɗin ma'anan alkur'ani zama an fahimta idan ka zo sai ka samu wata kalma kalmar tana ɗaukan kaza kalmar tana ɗaukan kaza kalmar tana ɗaukan kaza ita kaɗanta sai ka samu tana ɗaukan ma'ana kamar guda goma to in ka zo fassara ba duk fassara goma ka shigo da su ka fassara ayin da shi tana nufin kaza kuma tana nufin kaza kuma tana nufin kaza duka ka fito da ma'anoni goman ka fasara da shi suka ce wannan ya nuna bayyana ma'anoni da mu'ujiza na alkur'ani inda ba za a ɗauki wannan ma'anonin duka a fassara ba sai dai in fassara ɗaya yana warware ɗaya to nan dole ka ɗauki ɗaya a bar guda ɗaya domin ba zai yiwu a haɗa kishiyoyin ma'ana akan kalma ɗaya ba mun gane gama yanzu misali in muka ɗauki misali kamar lafazin algaib gaibu gaibu yana ɗaukan ma'anoni biyu a ƙur'ani gaibu yana ɗaukan ikilasi yin abu don Allah gaibu yana ɗaukan abun da ba a san shi ba jama'a mun fahimta da Allah ya zo a cikin alkur'ani sai yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda suke tsoron Allah a fake ma'ana suke tsoron Allah a cikin zukatansu lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da babban sakamako a suratul qasma da yazo sai yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz sai ce man kashiyar rahmana bil gaibi shine wanda yaji tsoron Allah a zuciyarsa a bi kalbin muni yazo da zuciya ko kutacciya kun ganin ana nufin ikhlasi to amma kan da Allah yake allazina yu'minuna bil gaibi sune wadda suka yi imani da gaibi sun yi imani da azaban kabari sun yi imani da tashin alkiyama sun yi imani akwai hisabi sun yi imani akwai sirati sun yi imani akwai wuta ko aljanna kaga wannan ai duk gaibu ne abinda ba a gani ba to abinda ka'idar kuke magana shine idan ka zo fassara allazina yu'minuna bil bilgaibi, ka fassara shi da waɗanda suke tsoron Allah a zuciyarsu kuma suka yi imani da gaibi kun ga aiki sun shiga saboda ɗaya bai warware ɗaya ba ɗan ƙwan mun fahimta da kyau allazina yu'minuna bil ghaibi ne waɗanda suka yi imani a cikin zuciyarsu imani na tsakaninsu da Allah allazina yu'minuna bil ghaibi sune suka yi imani da azaban kabari tashin alkiyama suka yi imani da gaibubbuka saboda a cikin ma'anonin to idan da ma'anonin sun kai guda goma suka ce duka da a fassara ayar da shi duka a ce a dora su akan waɗannan ma'anoni mun gane ko kamar lafazin azzikir azzikir yana ɗaukan ma'anan asharku asharku daraja ɗaukaka azzikir yana ɗaukar ma'anar tunatarwa wa'azi Allah a ƙur'ani yake cewa fastamsik billazi uhiya ilaika Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kayi riko gam da abin da aka maka wahayi innaka ala siratin mustaqim kana kan hanya madaidaiciya sai ce mishi wa innahu la zikrul laka wa liqaulika ay la sharful laka wa liqaulika wannan littafi shine kimarka shine darajarka shine darajar al'ummarka a suratul anbiya ima yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum a cikin littafin sharfuku darajar ku ɗaukakar ku take mun fahimta ko to idan ka zo ka ce sadi wal qur'ani zikr sai ka ce ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin daraja ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin wa'azuzzuka duka yayi to in akwai wata ma'ana ma bayan wannan duk da a kawo abinda kawai zai yi shine inda wannan ma'anan da wannan ma'anan ɗaya za ta warware ɗaya ba zai yi a dauke su ba misali Allah sai yake cewa wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce za a gargada kafirai za a kora kafirai zuwa jahannama tawaga tawaga da ya zo kan mu'mine ma sai yace wasiqal ladzina taqaw rabbahum to nan ma da a kora masu tsoron Allah in an ce a fassara ta yadda aka fassara wancan to kora su ai su ba a girma masu ba to nan sai ka ce za a raka masu tsoro to wannan ya zama ta'awili mahmud domin akwai ayoyi da yawa wadda suka bayyanar da cewa in aljanna rakiya ake musu ana raka su mala'iku suna bushura kuma yauma jannatun tajri min tahtiha an kaga ai ba ai ba kora su ake ba to duk idan ma'ana ta zo suka ce to shine abinda malai yake faɗa anan sai yace wala ala mai man yahmilul mushtarak sannan ba za mu fassara hadisin akan zancen wadda yake dora kalma da take dauke da ma'anoni ala jami'i ma'anihi akan dukkan ma'anoninta to ba za mu ɗauka mu ɗora mu ce to yanzu wannan hadisin shi ma idan lam tasani fasna ma shi ita mu ɗauki fassarar farko mu ɗora mu ɗauki na biyu mu ɗora ni kuna fahimta abin da nake faɗa <laughs> duk na gaji <laughs> lima bainal ibahati wa tahdid min al munafati saboda abin da ke tsakanin ibaha da kuma wannan barazana wannan tsoratarwa na koriya tsakaninsu ba za a haɗa hadidi da halattawa a ce duk a fassara su mun gane ko mu ce hadisin yana nufin ya halatta hadisin yana nufin in kun yi da a muku azaba kun ga ai ma'anonin ba za su zauna ba to yanzu dole a dauki guda daya daga ciki saboda haka nan ba za mu dauki waccar ka'idar mu dora hadisin akai mu ce mu dauko waɗannan fassara guda biyu duka mu dora ba abinda malam yake nufi kenan lima bainal ibahati wa tadid min al munafa saboda abin da ke tsakanin halattawa da kuma razanarwa na kore reniya a tsakanin su ma'ana ma'anan wannan ya kore ma'anan wannan walakin walakin na tibara walakin na tibaru ahadil ma'anayin yujibu yujibu itibaran akar sai dai lura da fassarar ɗaya daga cikin ma'anonin kuma yana wajabta lura da ɗaya ma'anan ma idan ka ɗauki wannan ka karanta ka duba yana daga cikin amana ilimi idan ka ɗauki wannan matsalar ka duba ta to waɗanda suka saba wa matsalar su ma ta karanta nasu ka gani suka ce malam muji mun fahimci matsalar ko wannan amana ce ilimi kar ka zo kana karanta matsala abinda ka gamsu kawai a ce shi za ka yi tsaruwan da daidai a ce a'a ba ka yi adalci ma waɗanda suka saba za ka iya yanzu ka zo da matsala abu kaza ya halatta abu kaza bai halatta ba malaman kin saɓani a kai dukansu masu daraja ne da kima to idan ana magana ta ilimi to sai a zo da dalilan wannan kar ka ɗauki abin da kake so ka yi ta karanta dalilansu wata ran za ka sha mamaki saboda wancan ran da mai wancan fahimtar ya zo shi kuma ya karanci wancan da kyau sai ya zo maka da implication da yawa wanda kai ba ka karanta ba saboda ka idan aka zo ana tattauna matsala waɗansu malamai sun ce a tafi da gwiwa in za a je sujuda waɗansu suka ce a tafi da hannu to ka bi a cikin adalci waɗanda suka ce a sauka da gwiwa me dalilin su waɗanda suka ce a sauka da hannu me dalilin su ka yi dirasa ilmi to wannan zai baka haske amma kar ka ɗauki in kai kana da fahimtar ra'ayi ɗaya kar ka ɗauka ka ce shi za ka yi ta yi kuma shi za ka tara almajirai ka karanta musu wata ran za a samu ɓaraka ran da mai wancan ra'ayin yanzu su ma in yi musu bayani ne su gamsu amma idan da ka tattauna matsalar duka biyu to in ya zo da shi dama sun san da matsalar tun da matsala ce ta ilimi jama'a mun fahimta shine malam fese ba duk da cewa ba za mu ɗauki ma'anoni guda biyu mu dora akan hadisin ba kun fahimta sai yace walakin itibaru ahadil ma'anayn sai dai kuma itibari da ma'ana daya daga cikin biyun nan yujibu itibaru al kuma ya zama wajibi ka lura da ɗayan ma ka san yana nan ka san dalilan waɗanda suka ambace shi in ma rauninsa ne ka san raunin wannan ra'ayin jama'a muna fahimta wani maksud malam yace abin nufi annar zunuba zunubai sabon Allah yana raunana kunya daga bawa in dai mutum ya zan mai sabon Allah ne sabon Allah ɗaya daga cikin illa da zai mushi shi ne raunana mishi imani raunana mishi kunyarsa annar zunuba a yakan raunana kunyar mutum hatta rubba man tsallaka minhu bilkulliya har ta kai ba a samu cuwar mutum daga kunyar ma kwata-kwata duk abin da sunan abin kunya shi bai shi zai tuku ne daga kunyan bilkulliya kwata-kwata ba shi da kunya Allah ya tsare hatta innahu rubama la ta'asar. bi ilmin nasi bi su'i halihi har takan ma wani lokaci yakan ma bayi damuwa layak asar bayi ta'asirantuwa bai ji a jikinsa bai shiga damuwa bi ilmin nasu bi su ihalihi wai don mutane sun san mummunan halin da yake ciki wai don an san shi manemin mata ne wannan bai mashafe shi ba wai don an san shi barawo ne wai don an san shi dan giya ne wai don an san shi yana yana alaka da yan tsafi yana alaka da bokaye a'a yana shirka da Allah a'a wannan shi bai dame shi ba yakan kai mabushewar zuciyarsa tafiyar kunyarsa takan kai bai damu ma a san yana wannan aikin ba wala bi tila'ihim alaihi bai damuwa da su tsinkayi abin da yake idan karuwa sai zai iya da rana ya zo ya wuce da ita ya shiga cikin gidansa da rana ya wuce ya shiga da ita bai jin komai an gan shi ba a gan ba wannan bai dame shi ba bal kasirin minhu malam yace da yawa daga cikin irin waɗannan yukbir an halihi wa qubhi ma yaf'al yakan ba da labari da kansa na halinsa wa qubhi ma yaf'al yakan ba da labarin mummunan abin da yake aikatawa ba fa an gan ba ba ta tsaya wai a an gan ba shi da kansa zai zauna mai tabi Yayi zina da wacce Yayi zina da wacce Yayi kaza yayi kaza shi da kansa da kansa zai dinga tabi to daga ran da mutum mana ya kai ya kai zai iya tabi na alfahari akan ya saba ma Allah to duk wata igiya da take tsakaninsa da Allah na alaka ta yanki shi yasa annabi ya ce duk al'umma ta za a musu afuwa illal mujahirin sai wadda zai fito ya fadi ya saba ne wadda da kansa zai fito yana faɗa ka san wani alfahari yake da sabon Allah sai ce fa in iskanci ne baka yi wadda muka yi wadda kai shi ne ne me a ciki Allah ya tsare malam yace bal kasirun minhum da yawa daga cikinsu yukbir an halihi yakan ba da labari akan halinsa wa kubshi ma yaf'al yakan ba da labari akan mummunan abin da yake aikatawa wal hamilu lahu ala zalika malam yake abin da ke daukar zuwa ga aikata haka din zuwa ga ba da labarin aikinsa zuwa ga ba da labarin miyagun ayyukansa irtilaquhu min al shine tubuwarsa daga kunya tunda bai da kunya to yanzu ya je wannan matsayi ya je wannan matsayi Allah ya tsare wa idza wasala al-abdu ila hadhihi al-hal malan yace idan bawa ya kai wannan matsayi zai saba ma Allah bai jin kunyan Allah zai saba ma Allah bai jin kunyan bayin Allah har ta kai aji na uku zai saba ma Allah bayin Allah ma ba su gan shi ba ya dawo ya gaya musu ya saba ma Allah malam yace wa idza wasala al-abd idza ila hadhihi al-hal idan bawa ya kai wannan hali lam yabqa fi salahihi maqba to babu wani tsammani kuma a cikin gyaran sa sai dai addu'a kyautatuwar kuma kyautatuwar kuma to sai dai addu'a sai dai addu'a Allah ya kamata wa idza ra'a iblisu qal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yablugu irin waɗannan wa idza ra'a iblis qal'ata wa bihi iblis ma iblis idan duka mu da su ya kan ya kalli fuskar irin waɗannan mutane wadda suke bayyanar da saba da sabon Allah hayya sai jinjina shi eh mina tahiyya gaisuwa ne ba ya ce wai za ku yi tun bita hiya ba idan ya ga irin wannan shi kansa shi dan yana mishi irin yalla ko illa yana jin tuna shi wa kada sai ce fadaitu man la yafla na nayi fanfan wadda ba zai rabu ba kamar kai ne ka je ka jinjina mu baya a mai gidanka kuma ana jifansa a gari ka ka ka jinjinan banza to ya jinjina ma dan iska wal haya'u mushtaqqun min al haya kunya kalmar al haya'u an ciro ta ne daga al haya'u daga rayuwa saboda rayuwa in ba kunya ba rayuwa rayuwa in ba kunya ba kalmar an ciro ta ne daga al haya'u wal ghaib يسمى حير ruwan sama ana ce mishi hayyar bilkasar hayyar hayyar li'anna bihi hayatul ardi wan nabati wad dawa domin da wannan ruwan saman rayuwar kasa take samuwa da wannan ruwan saman rayuwar tsirrai take samuwa da wannan ruwan saman rayuwar dabbobi take samuwa saboda haka aka ce mishi alghayb hayar wa kadhalika bil hayati hayatu dunya wal akhirah malam yake haka kuma da kunya rayuwar duniya da lafiya take tattara in ba ka da kunya in ba ka da kunya a ƙwariyar gidan kuma ba za ka jira daɗin rayuwa ba har ka in ba ka da kunya a ƙwariyar gidan kuma ba za ka jira daɗin rayuwa saboda haka malam yace wa kazalika bil haya bil haya'i dunya wal akhirah ta hanyar kunya rayuwar duniya da lafiyar suke karfa kamar haya a fili duk wanda babu kunya ta da shi ba kuwa mai fi duniya shaqiyun fil afirka matacce ne a duniya marasa rabo ne a lahira yana da gaske ba abinda Allah ya kwanta da shi inna Allah hayyun karim annabi yace Allah na da kunya da karanci idan bawa ya daga hannu yana Allah Allah Allah a matsayinsa na Allah yake yana jin kunya da sauki ne ba ka sauki tun yana da komai din kai kuma baka da shi kuma ka daga gun zakaro haka annabi yake inna Musa kana rajulan haliyan banu Isra'il ɗaya daga cikin shekaru shekarun irin wani wankan bakin beach din nan a je a tube tsirara, haka suke yi annabi yace annabi Musa na da kunya ba ya yarda ya shigo da ba da kisar wannan suratul qasas ba fa za'at ihdahu ma tamshi ala tiya kunya alkhairi ka je ka aure mata mara kunya Allah ya ɗaya su ta zo a cikin kunya tana magana da shi a cikin imantawa tana cikin kunya kunya imani ne alkhairi malam ya ce wa bainar zunubi wa bainar illatin hayati wa adamin gairati talazu tsakanin sabon Allah wa bainar illatin hayati da ƙarancin kunya dama in an samu sabon Allah akwai ƙarancin kunya ko to tsakanin sabon Allah da ƙarancin kunya wa adamin gairati da rashin kishi talazu akwai alaƙa mai ƙarfi tare suke ɗanɓare suke in dai kaga mutum ya tsaya a kan sabon Allah yi da kunya to za ka same shi yi da kishi jama'a mun fahimta Allah ya tsoro kafin akwai kishin kai ko samari wannan da ka gani a ce wani na neman wacce a akwai wadda a tarihin ki bai kamata a saka cewa masu wurin yanki ba za ki cuci ƴaƴanki in a rekod ɗinki ya bayyana wani ma ya taɓa neman ki akwai sharan da bai kamata ba in san kimar kai kimar ki amma wani ma daga saba ne ne kawai ke son ke cikin tsaya gidan da zaki shiga shi ma in yazo ki fito wannan ma yanzu kusa da kofar gidan ku kuma je ka shiga da ke saka ya kashe shi ma ki fito a wannan ba san kimar kanki ba ba san kimar kanki ba amin malam yace wa bainar zunubi tsakanin zunubai wa baina qillatil hayati da karancin kunya wa na gairafi talazumun min al akwai alaka mai karfi ta bangarori guda biyu wa kullum minhuma kowane daya yastadi al-akhar wa yatlubuhu hafisan yana neman dayan mun ta ko in wannan ya samu to yana neman wannan yana neman cikin gaugawa daga inda aka samu sabon Allah ba kunya zai ba to sai su fara cikin a ina rashin kishi yake rashin kishi na neman su suna neman su saboda ka akwai alaƙa mai ƙarfi a kanin kamar karo ce da ɗan kawani ai akwai alaƙa ko lokacin da kwasto ma yanzu wannan na neman wannan wannan na neman wannan ita tana neman shi ta ji labarin akwai wadda ya zo shi yana neman ta akwai wadda ya zo haka ne Allah akbar ya eh, ɗazu ake mun taɗi wai a irin waɗanda suke satan mashinan mutane suke karkashe mutane ne wai waɗanda su suke sayan mashinan abunsu saboda ka idan shi ɓarawon ya kashe wadda ya kashe ya kai mashin ɗin idan misalin dubu hamsin aka bashi to dubu arba'in da a bashi dubu goma wai da a ajiye mishi ne saboda ko da a kama shi da wannan dubu goma za a harhaɗa mishi iya gwargwadon abin da ya tara sai a je a karɓo shi ai kun ga wannan fasadin ya fara yawa ko a zuwa ka nuna mana wani mai keke na da aka tsare shi ya ɗauke su ɓarayi da suka tsare shi ta baya da adda sai da suka kusa cire kansa a kan keke na yana da wahala mun keke na tek aji a ba su dubu ɗari da mutum na tare da iyayen yana tare da ƴan uwa yana tare da ƴaƴansa da kashe shi akan maki yana son su suna son ka kashe shi akan ka ɗauki mashin a ji a baka dubu arba'in ko dubu da wata fiska za ka kalli wannan mutumin in kun haɗa ranar kwanciya me yasa mutane suke yin haka me yasa za ka kashe mutum akan mashin to wai akwai wanda kuma shi aikinsa in sun ɗauki mashin ɗin suka yi shi wai haka shi yana neman abinci haka shi yana neman abinci Allah ya tsawaki wa manista haya Allah inda ma'asiyatihi duk wanda ya ji kunyan Allah a lokacin saba ma Allah zai yi laifi ma Allah sai ya ga bai dace bai kamata ya ma Allah abinda Allah ya mishi bai kamata shi ya ma Allah haka ya ga rashin dacewa lokacin da zai saba ma Allah sai ya ga bai dace bai dace yayi wa wanda yake zubar musu da ruwan sa haka bai dace ya yi ma wadda ke ba shi lafiya da rayuwa shi ne kaɗai wadda in ka shiga mota ko mahaifinka ne ya raka ta. sai sai ma Allah ya kiyar iya abin da zai roƙa shi wannan da kake ma da ya tsare ka shi ne kaɗai wadda za ka tafi aikin haji ko za ka tafi wata ƙasa lokacin da za ka shiga jirgi da 'ya'ya da 'yan uwa da kowa sai ce muku Allah ya kiyar wannan Allah a ce ba ka jin komai a jikinka lokacin da za ka mishi abinda bayan so to malam ya ce wa manista haya min Allah duk wanda ya ji kunyar Allah inda ma'asiyati lokacin saba ma'a lokacin da zai saba ma'a Allah sai ga bai dace malam ba Allah ne ya halice ka ba ko mahaifiyarka ne ta hana ka abu bai kamata ka fake ka je kai abu istahaya Allah min uqubatihi yawma yalqahu to Allah zai ji kunyan mishi hukuma a ranar alkiyama ba sai na usman haka annabi sai ba Allah mana kunyan mala'ikun Allah suna kunyan sai na usman mala'iku wanda da su ra mujrimi to shi sai na usman kunyan sai to istahaya Allah min uqubatihi yawma yalqahu Allah zai ji kunyar azabtar da shi a ranar alkiyama zai ga wani shi dokoki ya wannan ke sa daga abin da yi wadda ba daidai ba sai ya saboda shi Allah ya san yana da kima abinka yana da kima abinka wa mallam ya yastahi wa mallam ya yastahi min ne wacce kuma bai ji kunya ba lokacin saba ma Allah bai ji kunya ba daga saba ma Allah lam sahi min ukubati, Allah ba zai ji kunyan ya mishi ukuba ba shikenan ba an yi balance ba to Allah ya sa mu dace sai wani sati idan Allah ya kai mu kai mu zo hana kan fasali fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu happen